hijira 1447 wanda kuma ya yi daidai da 31 ga watan janairu miladiya 2026 muna masallacin imamu malik ne da ke bisa titin gero a unguwar rangin sambo da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin irshadin salik ila ashirafin masalik littafi ne mai bayani akan tsarki ibada mu'amala bisa mazhabar imam malik imam darul hijira rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin fasali da ke bayani a kan zane suna da kuma layya da farauta da kuma eh, abin nan cikin kitabul afima ne wal ashriba babi da ke magana akan abinci da kuma abin sha inda za mu tashi inda mai littafin ke magana akan bayanin halaccin kore yunwa da kuma kishirwa da abinda shari'a ta haramta darasi na 66 za mu gabatar cikin wannan daren da ikon Allah mai littafin muhammad ibn abdurrahman rahimahullah na cewa wajen babu lilmutsarri aklu ma ya ruddu ju'an au akushan min al-muharramat ويباه yubahu an halatta wato shari'a ta halatta lil muqtarri ga wanda ya cikin wahala cikin tsananin yunwa da tsananin kishirwa da tsananin bukata an halatta mai aklu ma ya rudu ju'an ya ci abin da zai kore mai yunwa au akushan ko ya sha abin da zai kore mai kishirwa min al-muharramat daga cikin abin da shari'a ta haramta idan ya samu mushe kuma yana jin yunwa yunwa ta kai mai matuka to ya ci gwargwadon yadda zai kore yunwan da ke tare da shi ko kuma yana cikin tsananin bukatun ruwa babu ruwa a ko'ina amma ga giya ya san ya sha kishiyar wannan zai mai dama to ya sha an halatta mai a cikin wannan halin da yake ciki wala yustaratu sabruhu li yashrifa kuma ba sa sharadi cewa yayi hakuri sai in ya ga alamar halaka sannan ne zai ci ko ya sha ba ba sa wannan sharaɗin ba kowane mutum shi ya san halin da yake ciki sannan Allah ya fi shi sanin halin da yake ciki fa'in waje da ta'amal gairi idan ya samu abincin wani ɗan gona ce wani ya tanadi abincinsa ya ajiye fa'in aba bai ahu ya nemi ya sai dan mai abincin dan kaɗan da zai ci don ya kore yunwa sai ya ci sai dan mai ya ce ba na sayarwa ba ne ya ce don ba na sayarwa ba ne a taimaka min da wanda zan ci cikin halin nan da nake ci. shi ne ce au muwasa ko kuma ya ci taimaka mai gasabahu ko ya kwace ya ga yana da karfin kwaci wato ya kwata da karfi ya ci ko ya sha gwargwadon bukata shi ya bar su ya tafiya a nan tun da an ba shi dama ya kwaci wurin kwacin nan fa sai an kokowa to in yake ba shi ba, sai su yi ta kulle kenan shi ga cikin yunwa kuma ya san dajin gada yake to shi da samun abinci ko abin sha duk inda ya sani to kayan ya kai can ya halaka a ba shi abinci a sai don mai aikiya a taimaka mai aikiya to shari'a ta ba shi dama ya kwata wurin kwace wannan ko ya jima mai abincin bai da daidai a wurin shari'a wa gajiru Abin da ibn rushd ya zaba a cikin sabanin da malamai suka yi annahu la yadmanuhu cewa ba zai biya wannan abincin da ya kwata ba ko an kai shi ga shari'a ba zai biya ba wal muhrimu yaji umra ko Haji? ya ji bil maitati ya isu ga matsayi an saidi daga barin naman farauta ga naman farauta ga mustai naman farautar da saboda shi aka farauto sharaɗin kenan to babu lokacin da aka halarta ma mani ya ci ya ci dabban farautar da aka farauto saboda shi babu wannan lokacin amma an halatta ba duk musulmi cin mustai idan ya fada cikin tsananin bukatu da saboda haka ya ci naman mustai nan ya bar dabban farauta illa an ya kafa shi fa in yi gudun cewa mustai nan fa har dabba ta rubi in ya ci zai kamu zai iya kamuwa da wata rashin lafiya to a wannan lokacin ya bar wannan mustan ya ci dabban farauta ka khawfi uqubatil mal kamar inda ya yi gudu uqubar da za a yi mata saboda kudin wani da zai amshi ko da zai dauki cila yi wani dauki kudin wani ya je amfani da shi don wanka mai sunan kama fushi ba kamun barawo za a yi mai nan ma in ya gudun haka nan to ya koma ya ci naman farautar in ya so ya bar dukiyar mutane wala ya fi wala yadda dawa ko yadda dawa binajisin ba a magani da najasa shurban ga sha ittifaqan ne wannan a ce a sha burkutu ko saboda maganin gaida ba na sha ba kana kada kai na ɗin watakila ka an sha shi kama kana yaro ba Baka taba ji ba saboda ciwon gaida to shari'a ba ta sanya mana maganin mu cikin abin da ta haramta mana ba wa fi ɗila'in ƙaulani da shafawa ga jiki nan ne malamai suka yi ba da ra'ayi biyu wasu ce ya halatta in shafawa za a yi da jiki lokacin sallah a wanki sannan a arwallah a sallah wasu kuma suka ci har abada ba zo sallah da sallam ya raga faɗi wala yaj'al Allahu shifa'ana ma harrama alaina Allah bai sanya warkewar mu cikin abin da ya haramta mana ba to saboda mai za mu sha ga jiki da khilafi isaqatil ghussati saɓanin guzar da makara wani abu ne a cikin makoshi ya rike makoshi ya shaƙe makoshi kuma dole sai an sha ruwa wannan ne zai wuce to babu ruwan giya annan a za a yi ya ce balla a kawo a kwakwada sai yana cewa mm, mm, mm, haya ce a kawo tunan saboda gunar da wannan makarar a cikin makoshi to babu laifin man shagiya da makarar ta wuce shi kenan bukatar ta biya shi ne ce bi hamrin wa nawiha giya za a sha don guzar da wannan makaran wa nawiha da ya giya abinda dai aka haramta ba musulmi wal ma'i'atun najasatu duk abinda yake ruwa-ruwa ne kuma najasa haramun to musulunci ya haramta gaba ɗaya don ba a iya tsarkake shi asalin najasa ne kuma gashi ruwa to haramun ne kai tsaye kalmuskiran kamar duk ababen da ke sa maye to ma ɗaya an haramta su na sha ne da na ci ne da na shaƙa ne to duk dai an haramta su gaba ɗai lal'afiyar ya ce ban da eh, binnan fatse eh, al'asir shi ne mineral shi laraba ke ce ma asir waɗanda ake fasowa daga 'ya'yan itace kyau ko wasu dai abin nan tsiro a ruwansu yanzu su ne ake sha kamar yadda ake tuwaƙi ruwan mangoro a a rake da makamantansu ko to don asir ake ce musu jus dawa ta waɗannan jus ɗin waɗanda ake da ƴaƴan itacen da Allah ya halarta a to su ba haramtattu ba ne ka zo ka isko jus ɗin mangwaro a ɗauki ka sha ko jus ɗin arke ɗauki ka sha ko gwaiba ko apple ko makamantansu to ɗauki ka sha halarta shi ne ce wasu biya haka kuma a su abin sha ne da ake yi da shinkafa walfaƙa'u da kuma faƙa'u shi ma abin sha ne da ake yi da alkama da dabino wal'aƙilu al'aƙil shi ma abin sha ne da ake yi da ruwa da inabi da suna ake haɗawa a yi waɗannan ababen sha don su larabawa da al'adarsu ababen sha ne na al'adarsu tun kahin zuwa musulunci to duk waɗannan an halatta su amma al-ma'amunu sukuruhu sharaɗin kenan waɗanda aka amincewa sanya maye gare su in aka sha ba a maye don asalinsu abinda aka haɗa haɗa aka yi wannan abin sha halatta ne to saboda haka asali ya halatta amma in aka sha kuma mutum zai shiga cikin hankalin shi in zai shiga cikin hankalin shi to halarci ke nan halarcin ya dole in kuma in ya sha zai yi maye to maye din nan ya haramtar da wannan abin ba wa asalin abin da aka yi da shi shi ne ya haramta don don duk ababen sha da ake yi asalin su za ku isko halakki ga dawa da aka burkutu da ita da masara da alkama da abin nan ne iccen kwakwa da aka tatso bammi ko da sauransu sun zaka isko halakki ne amma irin yadda aka sarrafa su suka koma masu samaye to dalilin haramcin kenan walhalli khalli yanqalibu anil khamri sannan kuma suka ce makruhi ne al khall madi wanda ya jirkice ya koma giya wadda ga giya ne munqalibun anil khamr asalin giya aka haɗin da aka yi na giya ne amma wurin matakai na haɗin sai aka samu matsala da giyar ta lalace ita dawo ta koma maɗi nan ma malaman suka ce makaruhi ne ko kuma abin halat ne idan ya kasance babu maye don ya tare daga zama giya ya dawo yanzu abin zaƙi ne wanda za a iya sa cikin abin sha a sha to idan bai sa yi sai a sha shi ne ibn rushd ya ce wa zahiru karahatul muhallali shi abin da zaɓa daga cikin saɓanin da malamai suka yi cewa giya wanda aka tarfa wani abu a ciki aka mai sai maɗi da gangan aka yi wannan aikin ba da kanta ta lalace ta koma maɗin ba yake to wannan kan makaruhi ko da ko bai sa maye kalkali tsaini kama abin sha guda biyu da aka garwaye su su ma makaruhi ne idan ba su sa maye an jika inabi daban an jika alkama daban an yi tsimin dabino daban sun yi kwana da kwanaki sun cima a lokacin da za a zo sha sai a tarfo wancan a tarfo wancan a tarfo wancan a haɗi don su ƙara ba da fawa <laughs> ya ce to ko ba su sa yi to makaruhi ne ya hankali gana gangana in sha guda su zuye ka sha ko kuma tun wurin haɗa a ɗebo alkama a ɗebo dabino a ɗebo inabi a zo a haɗa su a ƙima su yi kwana da kwanaki to a ce a zo a juya su a sha to akwai matsala daba za ka tun farko kada a yi hukunci na ƙarshe da mai littafin ya kawo ce wala ba su bi muhallar da biyayi ne babu lahi da maɗi idan yahudu ne suka yi ko kuma nasara wannan babu ne kan wanne su gagare shi yau kadan ya kasance ya yi suga ko kuma eh, wasu ababen sha su alawa da makamantansu na tsotso ne ko kuma na sha ne to duk wannan babu lahi a ce a sai a sha kana ce to ai giya suna giya saboda ka tunda suna giya suna wa sun tafa wani abu ciki na giya la kada yi wannan tuhuma sai an gani kiri-kiri sa'annan amma idan ya kasance duk abin da suke wanda musulunci ya halatta muna ba yahude ne ke yi ana dama ka sai ka sha ko ba nasare ne ke yi ana da dama ka sai ka sha wallahu a'lam daga nan malamin ya kulla kitab annika babubuka da ke magana akan hukunce-hukunce na aure <clears throat> sai ya fara da bida aure bai fara da hukunci auren batuku ya ce yi bahun nazaru na iradatin nikafi an halarta mai bida aure ya dibi wanda zai bida auren amma saboda mai li'iradatin nika domin nufin auren yana nufin ya aure ta to an ba shi dama ya dibe ta ya ga ce in tana yi mai to wannan a a'a eh, mu iya kan mutu a ce jinkira ko da ba jinkiran ba jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma yace da yaji wannan eh, dama daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga wata yarin da yake son ya aure ta ya kiyaka ta ya hanyar da take bi sai ya zo shi latsi ita zo wucewa sai ya kalle ta haka nan haka nan haka nan haka nan har ya gane kai dai ta yi mai dai saboda haka sai dai ke ta aure damar da shari'a ta bayar ke amma an ce sai ta zo jinkira kwana nawa za ta yi zuwa jinkira hmm? kwana nawa kwana guda kwana guda bai ba sannan za su zo jinkira nan ba zai ta shirya ba inda duk ta sa akwai matsala sai ta mai sai daidai ko kuwa sai ta kwakwari ma sai ka je kawo rota ka kawo ke da duhun da ka ga ashe akwai matsala a baka ganta baka ganta cikin halittarta da Allah halice ta ba ne inda sai wurin jikira ta bana da saboda haka irin waɗanda aka aiko a wurin sai kayan miya sun itace da makamantansu to kana ka zo ka zauna wurin mai sai da kayan miya tana zuwa wurin sai kayan miya eh ba magana za ka yi da ita uffan ba ka ce mai wadda kira ba ta sanin ma cewa kallon ta kai in ta sani to ran zuciyar ta zo da wadda ta ganka zaune ba ta yi duwa in ta san cewa kana kallon ta ta ma sanin cewa kana jibinta kan kai ma a waka ganta ma saboda haka ta sake jiki ita mai da kayan mai kayan miya suna cinikinsu da komi ita da mai itace ne suna cinikinsu da komi kai ko kana ɗauko da kuɗi hmm, da irin salon maganarta da kuma dai kana da kyakkyata kana kallon ta tun da sama har ƙasa daga cewa in kira jikinta ta yi mata don da ba ta zanda za ta yi tuba ba ba al'aura ta ka bari waje ba ko ta kaga tahinta a kai hinna ta sun yi ma an hannu ne ka gani in fuskar da kuma ka gani to kaga jikinta duka ke in ta yi ma to daɗa shi kenan a lokacin ne sai ka je a wurin in ka goma ba ta yi maka ba to shi kenan da lokacin da ka gaba ta yi ma ba to kaka koma ku an ga koma lokacin ka ke ta harbi shari'a eh to tukunan da za a samu ku lokacin jinkira ka ga lokacin in za ta zo jinkiran haka ta tafiya wurin ka yi itace ko wurin zai miya ba ka nan ta tafiya ba to damar da shari'a ta bayar kenan sannan shari'a ba ta bada dama ka doke ta da mota ku je ku yi jira ba ta baka wannan damar ba ba ta baka dama ka zo garkar su ka kire su ku zauna ku yi hira da ita ba ta baka wannan damar ba wannan yanzu kuma galiban abin da ake yi kenan ba ta da dama kai ta chatin da ita ga waya ba wajen bidanta aure duk shari'a bata baka wannan damun ba a a babu batun to ba kuwa yan shi ba ba kuma ba a kawo maka ziyarar sallah lokacin sallah ko don kada fitar da aure ta kwaso ita da abokanta ko mai? me ya engagement an yi maiko to an baka kuma me an da zozogaro ko an yi wannan shari'a ba ta baka damu ba ka bida an baka ko in doka ya haƙuri ha a ɗar ma'arbi in so ka zafi ganinta ka ce ka shirya wanko ko ita a zuwa mika maka yadda shi ke nan an wuce nan hmm. amma wannan gane-gane nan bayan an yi ko, miyagun abubuwa ke faruwa saboda aka shari'a ba ta yadda da wannan ba amma kuma abinda ake tanyi kuma ana ganin munin sakamakon mummunan sakamakon abubuwan da ke faruwa amma duk da haka kuma ba a bari waya <coughs> waya tambaye da shari ku dai adda shari tambaye <laughs> shari waya ha ka. Kana da kaji waya ta zo <laughs> wanda baka kira ba ro waya da ta kira maka wani ko da kira maka wata eh waya ta ta kira maka wata ko kira ita sami a ajiyar rita wata ta baka kawo ka tushen da baka so sami a ajiyar rita in na da shirya kuma tana da amfani ko kuwa mhm. ya danganta duk abin da ka ce ji ka kaso shi za ka nuno ma ta ba ga littafai muna karatu ba za ku littafin da karanta da mu gwamu ta danganta ga irin littafin da za ka fi eh ko littafin da za ka ɗauki ka karanta na to sai mun ji yubahun nazar ko li iradatin likafi to wurin nazar din ne sai mu malaman mu su ce fiska da taki hmm. an ta kalli fuskarta su kalli tahinta tahin hannu tahin kafa fuska ana gane kyau tahin hannu suka ce ana gane taushin jiki ko kaushin jiki yan bayan da ko sai ga wani da ɗan arin za ka yi halarci yana cikin layi to Allah ta daji da ta kwarai hmm. yubahu an-nazaru li iradati an-nikah wa in jama'atin imra'atan kuma an halarta. mutane da yawa su bi mace guda armi wani ya zo ya bida wani ya zo ya bida wani ya zo ya bida wani ya zo ya bida fa idza rakanat ila ila ahadihim lam yajuz li idan ta riga ta karkata ga ɗayarsu a tafi an riga an yi koma kamar yadda ake yi wani ya kawo kayan na gani ina su ko wani ma ya kawo wani ma ya kawo wani ma ya kawo a ji an sa ajiyewa ya kware ku kasa wasa ba haka nan eh can da yanzu an bari wani wuri ko hmm? ya al'ada da zara da ce al'ada bai yiwa ce ko ina da ko ina an bari har hmm. yanzu ana yi wasu wurare an da saboda haka shari'a ta ba da daman wannan don faɗi ma binta kai ta zo ta ce ma na sallallahu alaihi wasallam usama da muawiya sun bi ta aure shawarar da ta kai wanne za ta aura da cikin shawarar ta zo bi ɗaki kaga mutum biyu sun bide ta duk lokaci guda ko to ya halatta fiye da biyu masu bide ta to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ta shawara yace to ki sani muawiya talakkan hmm, in kina auren talakka to sannan eh, shi ko usama ko ko usama yace matalaka ko to muawiya yace matalaka ya ta to amma shi ko usama asana ya zau asalan a tukuhi ɗauke sanda ga kafaɗa ta yi abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ban ji ba eh to da ma'awiya da abu jiham ma'awiya da abu jiham su suka zo suka ta ya to ma'awiya talaka ne abu jihar shi ko la ya zau asana na tuki zai ɗauke sanda ga ka kafaɗa wasu malamai suka hutara cewa dukan mata shi wasu malamai suka ce a'a matafiyi ne bai zama ko kuma alama ce hakan eh ya da sahabi ba za a ce mai dukan mata shi ga Allah subhanahu wataala ya ce fa'izu hunna wajiru hunna fil madaji su kuma a ƙarshe aka ce wadribu hun hmm? kuma har ya zan ya shahara da wannan annabi ya shaide shi dukan mata su la yana ce yawan tahiyya tahiyya tahiyya shi kai kina iya hakuri annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta shawara da shi to yi shawara da nan baki an shi usama ga usama nake armishi kaga shi ma din ya bi dan Usama ita kenan ko eh saboda kai halaka lokaci guda a bidi maza da yawa su zo su bidi mace wani ya zo ya kawo kayan na gani na su amma su ba kayan na gani na su suka kai ba don al'ada su ba ta lija ka nan ba muku al'ada ce kayan gani na su al'ada ce eh ba sai ka kai kaya ba in kuma sai ka kai kayan to shi kenan yan bayan da ko karamcin bahaushe ne ya ga cewa bai yi wa sai haka nan na atina kawai su ba wajen ya ce wako eh ga su da ya so ga su da ya su sai a ga cewa wallahi rayuwa faɗan matsolo ba ya ce gobi bai kawo ba da zama daga sai ka je da wani abu don dai a ga cewa dai ka daraja abin da ka taho gida ba kuma cin hanci ba an canza za a to dada abinda ne al'adoji ke shigowa cikin wasu hmm, an fahimta ko in wasu suka je kasa kaza sai su kwaso al'adun can wasu je kasa kaza su kwaso al'adun can in suka zo nan wannan shi ya aikata al'adun da ya gani wasu wurare wannan ya yi al'adun da ya gani wasu wurare kasa sai mutane su ta ɗauka daban-daban an fahimta to liban gine-gine da muke eh, ya gani <laughs> irin gine-ginen ƙasar hausar yau eh. saboda haka duk abin da ake son dai a kula da shi abin da bai ba ma shari'a eh duk abin da za a yi ba bai ba ma shari'a ba <clears throat> saboda haka babu laifi abin matakai na shari'a wani ya zo ya fida wani ya zo ya fida da zaran an tsaya ga wani to shi kenan saura sai a baka hakuri Eh, yadda suka aiko wakilai suka zo su kawo kayan na gani na so a kire waɗannan wakilai cewa to cikin iko Allah dai eh, abinda kuka zo biɗa Allah su wata ala bai cishe ku saboda haka muka kira ku mu ba ku hakuri makayan da aka kawo kuma ga su in sun ansa in sun ce a'a nan. a halatta ma yariya an fahimta ko sai shi kuma wanda aka karkata zuwa gare shi sai a yi mai bishara sai a faɗa mai to Allah ya ci shi saboda haka ya aiko masu bida ko yawwa ne kuma gari sha'anin ciniki daban eh an fahimta eh wani bai sai ta sai wani kamar yadda muke cikin nan izaraka na wata fara bako idan ya kasance an karkata an yi sharuɗa to shi kenan akwai cinikin da ake sawa lokaci guda eh amma da zara an ce eh na su amma sai na shawara su wani bai shigo da saboda haka mun kai wurin cinikin za yi wannan magana insha Allah sai Eh, shi ne ce faiza raka na fila a halihim in ta karkata ga ɗayansu wato ta zaɓi ɗaya daga cikinsu lam ya juz li gairihi ba ya halatta ga wani shi ma ya ce zai zo gida amma an sha haka nan kokowa ba sha ba o ba take <laughs> an sa ranar ɗaura aure ba ba a canza a ɗaya sai a walwale salafi ta walwale to irin haka nan fitintinu yake haddasawa da kuma ta'addanci ware ku wani bai bar ma Allah hmm. don ka yi shi ƙarfi na mulki ko ko na kuɗi shi nan sai ka zo ka yi mai obatake to zai bari ya ce a je a yi auren hmm. to haka nan kuma ba daidai ba ne shi bar ma Allah kawai Eh sai Allah ya mai zaɓin da yi wannan akwai wani abin da ba alkhairi ba sai sa Allah ya kausan mai inda ya gane haka nan to da sai shi bar ma Allah kawai na'am shi ko wanda ya zo irin wannan ubatakin bayan an faɗa mai ga abin da ake ciki to shi ko zai ga mummunar sakamako eh ko a kusa ko a nesa hmm, sannan iyaye kuma suna da gudun wanda suke bayarwa irin wannan eh da ganin mai mota ya faka ce ha ba yanzu dan arziki ya tafi ga sau kaga yana daga cikin yawan sakin abarbarin da ake yi ko sai saboda haka wata kila ya haifu da ita guda shi kenan ta haita rai ne ya san cewa kuma duk sanda ya tashi kuma zai kuma armo wata kuma amma shi wanga dan talaka ya san ya samu gudan nan eh to yin wanda zai bata abdu alaiha bin nawajir ya ce ta magace shi ta magace shi ta shage shi alalai ba haka bane to bai da iko karin ko kuma ta ishe shi mai annan jaye-jaye kuma to illa an yarzaba al-awwalu anha sai fadin na farko wanda ta karkata gare shi ta da kuma ta kyamace shi ko kuma shi ya kyamace ta bi illa an yarzaba al-awwalu anha wanda ta karkata gare shi na farko to ya kyamace ta ya ce a'a shi bai yi to ya ce bai yi to shi kenan wani sai yana da damar shigowa wasu sahihu annahu la yufsahu eh, walakin yatahallalu minhu ne ce wasu sahih abin da fi inganci cikin maganganun malamai cewa la yufsahu ba a bude wannan bidan da aka yi sai dai ya tahallalu min sai ya neme shi halarci misali idan ya kasance na biyu ya taho ya bida na biyu ya taho ya bida mai yasa na biyu ya taho ya bida alhali ga wani wanda aka riga ta riga ta karkata abin nan gare shi sai ce to ai ya ce ya ce ya ko kuma ya yi magana da shi ya ce a lalle shi ya bida kuma ha'an bashi. amma dai shi ya haita ko kuma kana da dama ka te bida ka te ka bida bai ce mai ya haita ba bai ce mai dai komi ba kana da dama ka te ka bida din kenan yana nuna ce mutum ya haita ya saki to sai ya neme shi halacci wato wani matan nan da aka baka eh, na ga shekara da shekaru ba ce komi ba to ina so in je in bide ta ya ce to bisimillah wani ne ka kaga inda sa gaba ban tashi ba tukunna in kuma sannan ta na tashi na sa akwai wata wanda zan amma dai fa ina ba alaihi in ya kiya ya zo ya sa kai zai overtaking yace to wallahi ne fa ban saki kari ba ina na hayyan to alhali gashi kuma hayyato ya sa bida an yi mai mara ba saboda mulkin da agare ko kudin da agare shi wanga talaka ne ya taso ya kan da kayan bai to istaghfar Allah ko shi wanga da ya fi har ya fara bid'a ya nemi gafara ga Allah ba shi ya ke mai don ya aikata abin da ba daidai ba in ya so shi jaye makamai ne ya ce tun da har an ba wani inda na sani tun harko ai da ba shi ba shi kenan daga shi wanda gawa haka nan zai ga girman ka cewa ka san Allah sai ya ne sai eh, a yi magana akan na ganin ina so kenan ko sai wa yana tsibir da kulle lafzin yadullu ala ta'bid milkin ala ta'bid milki manafi'il bud'i cewa aure na kulluwa da kulle lafzin da duk ya yadullu wanda ke nuni ala ta'bid ba ta ayi da ba ne nan ya har guda biyu ya rubuta ta abidi milki malafi'il bub'i wanda ke nuni dawwamar mallakar amfanin albub'i faraji cewa wannan matar da ya nema lafazin da aka yi amfani da shi wurin hada su arme wannan lafazin na nuna har abada mata taiko sannan wal istijab sannan kuma da karba an bashi ya karba duk kenan ko saboda haka wurin bida gawa mai bida ya bida ga wanda aka bida gare wakilin eh, waliyin mata kenan ko sai shi kuma ya ce ya bayar sannan shi wakilin miji ya ce to shi ma ya karba ko kuma mijin don kansu wurin lafazi wasu na gani wato da sai amfani da larabci an kahatu ko kuma zawajitu ko ba dole ne sai amfani da wannan lafazin ba na amfani da shi babu laifi amma mutane suka yi amfani da harshen su shikenan eh mu'amala ce ba ibada ba ce mu'amala na da bambanci da ibada inda ibada ce to sai lafazin da shari'a ta ce a yi amfani da shi wannan wurin da wannan lafazin za a amfani amma wurin mu'amala sai ku ta amfani da lafazanku yarenku kawai wurin mu'amaloli eh don asalin mu'amala halacci sai abinda shari'a ta haramta to arme kuma na cikin mu'amaloli da kasuwanci da abin nan ga aiki da sauransu duk suna cikin mu'amaloli amma ibada kamar sallah azumi zakka haji waɗannan ibadoji ne wanda asalin su haramun ne sun kana da dalili ga shari'a kuma yaya shari'a ta ce a yi haka nan za ka yi nan fahimta ko? ta yi saboda hakan gace na karma arme tsakanin wane da wacce shi kenan an ta fi fulan min fulana ko zawajtu da wa yakfi ƙabila, shi mai karɓa ya isa ya ce ƙabiltu na karɓa. shike walwaliyu wal samun waliyi a gefen miji ke na ko a gefen mai bida sharaɗi ne abin da waliyin matar wanda za a zo a bida zan da waliyinta za a bide ba ita za a ji a tara hanya a biɗe ta auren ta gare ta ba an fahimta ko sai sai wurin waliyinta sharaɗi ne eh, waliyin ɗin ko ba zaura ta ga waliyinta aka bidanta ba gare ta aka bidanta ba hmm? manzo sallallahu alaihi wasallam yace la yankahu al-mar'atu mara wala al-mar'atu nafsaha وإن الزانية zaniya التي تزوج نفسها ما mace ba ta aurar da kanta ko kuma ba ta aurar da ƴar uwarta mace ko kuwa ita bazawara ce kuma tana da kuɗi tana da gidanta to ita za ta aurar da kanta ga wanda ta in ta gina masallaci to sannan da liman ko kuwa bayan ta za ta yi wa maza limancin ba a yi na ko ina an ba ta dama haurin auren ma ita za ta zaɓi waliyin da za ta zai ɗarma mata armi na bayan da ko? eh an ba ta dama amma ta zaɓi wanda ya cancanta a shari'anci ita ɗin ba ta cancanta a shari'anci ba eh a duniyance ta cancanta amma ban da shari'a ba ta cancanta ba wa huwa shi wali al-muslim da zan musulmi ne idan wanda za a armas musulma ce ɗan kuma a kirista ce za a armo a to ubanta ko wani maza a isanta to shi zai zama waliyin ta gare shi za a bai sannan a zakar. ya zan namiji shi waliyin ba mace ba alhur kuma ya zama da ba bawa ba almukallaf ya zama kuma mukallaf wane ne mukallaf ɗin ga su an faɗi almuslim alhur albalik ko to saboda ka abin da rage kawai da cikin shuruɗin mukallaf shine baligi saboda ka nan mukallaf babu dabin nan lafazin da ke daidai da almukallafa ce sai baligi hmm. inda ya ce almukallaf ya kyale to da sai ce musulmi mai hankali baligi an fahimta ko to ya riga ya faɗi musulmi ya riga faɗi abin nan eh, wani abu mai hankali an bai kawo ko gashi nan gaba zai kawo ar-rashid wanda yake shiryayye ne kasancewar shi rashid wannan mustahabi ne hmm. wato ba al-mubazzari ba al-mubazzari shi ba rashidi ba ka ba shi kuɗi ka azama mai sana'a zuwa gobe kana zuwa ka isko tebu kongon sun gaba ɗaya ɗai eh, eh. fa malamai sun yi saɓani fi fil adalati game da adalci dole ne wali ya zama adali ko ko da azzalumi ne wannan sabani ne ya kasance adali mustahabi ne sifa ce ta kamala to ba sifa ce ta ingancin zama waliyi ba wal azhar annaha shartul kamal ko kamar da ibn rushd yace kenan abinda ya zaba cikin sabanin malamai shine kasancewan waliyi adili to shar'i ne na kamala waya qismani cin na kashi biyu ne akwai nasabun waliye kashi biyu akwai waliye na nasaba wa humul asaba su ne asibai shakikai da kuma yan uba banda yan uwa nan fahimta shakikai suke zama asibai wurin gado kowanne su yi zama shi kaɗai ne shi na kwashe dukiya an fahimta ko kai dan uwanta ne eh, ana farawa dai eh, tun daga uba eh, bin da da da ma ake farawa da uba don da ya fice uba cancanta wani walitaka in uwa ta za a armar yana da hankali ne baligi ne a ajiyar gare shi za a bi eh shi ya fi cancanta bisa ga ubanta na <laughs> bai ko kyau saboda ka da da uba da yan uwa tikai da kuma yan uwa li abbai kai eh in an ce uba yan uwan uba su ma sun shiga cikin nan in kannin shi ne in yannin shi ne suna cikin asibai sannan yan uwa shakikai tukunna ƴaƴan yan uwa shakikai yan uwa li abbai ƴaƴan yan uwa li abbai to waɗannan asaba zai su goma sha biyu ne to asaba goma sha biyu din nan su ne suka cancanta su yi waliji asiban nasaba nan. shi ne ce wani yi ƙaddama a kawahun ta asiban wurin eh, walicin sai a gabatar da wanda ya fi ƙarfi ga nasaba daga asaba din shi ne ɗa shi gaba ɗaya ya fi duk asibai ƙarfi na daɗa a zo ga uba na zo ga uba sai a koma ma abin na ammi shakiki ammi li abi dan ammi shakiki dan ammi li abi dan uwa shakiki dan uwa le abi dan ammi shakiki dan dan uwa shakiki dan dan uwa le abi haka nan suke tukunna a zo ga wanda ya yanta bawa eh, namiji ne to shi ya cancanta kai tsaye idan mace ce kuma ita ta yanta bawan kuma bawan ne zai yi aure to sai ta nemo namijin da zai yi walici a mama yaro armi muna da lokaci A kai dai aka tambaya lokacin sallah ne ka tambayar ka ya cika tawo don mun kai gaba da ya kamata a ce matsaya ne wata kuma suna da ƙarin bayanin da za su yi ko kuma tambaya to abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuskuren da ya faru a bayanin da ne Allah ya fi mana yayi cikin zukatan masu saurare wa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ne ya tambayan kan ko mutum nawa da uku ban gane suna ya daura wani ba a'a ai daura aure ko mutum biyu na daura aure to an kai kuda abu guda guda guda ake ambaton abubuwa ko kuwa eh saboda haka mutum biyu na daura aure mai bida da mai basuwa an fahimta ko bayan daura auren ba a kai sai an shaidar da shi a saka shaidu su shaida abin nan sharaɗi ne na tarewa gidan miji ba sharaɗi ne na wurin ɗaura auren ba haka ma sadaki eh, an baton sadaki sharaɗi ne na dukul ran da za a kai ta gidan miji a kawo shaidu su shaida ta kuma sadakin da za a bayar amma wurin ɗaura aure ba faɗi ma shaidu ba ba an ambaci sadaki ba hmm? ya zama ga wali ga siga ga mahal miji da mata ko sannan ga kuma abin nan wali kawai shi ke amma ba za ta tare ba sai ambaci sadaki sai kuma an shaidar da shaidu to wannan taron da ake yi duk gaba ɗaya taron shaidar ba taba kai yari a gidan aure a ce a kirawo shaidu su zuzu shaida za a kai ta gidan miji ko kuwa taron nan da aka yi wurin ɗaura a shi sa a yi mallamai ke cewa kun shaida eh? ke da shi da ya isa eh kuma zai ya faɗi sadaki wani wanda ma da yan tsarin mawada arabe ce mallam baka waje sadakin da an kace an bai ba ta ba dole da sai a fada muku sadaki ba an je ba da sadaki in an fadi muku to in ba fadi muku ba shi ke eh na'am wa alaikum assalam to bismillah ma sha Allah to farko shi ne wani abu da wasu bayan Allah kai wanda da alama kamar duk an kwatanta da abin da shari'a ta ayyana na'am wajen shiga neman auren da masu ta riga ta karkata da wani to mafi yawa ne masu kuɗi ko masu sunanci ko masu sarauta to in sun shiga musamman ya iska uba shi ma wanda ya fahimci shari'a sai ce to yarinyar na an ba da ita da wani na'am amma ku daidaita da shi haka ku cewa ku daidaita da shi wanda sun eh, ka soje a a yaron da da da to yaro ya kuma a wancan mm, mm. malamai abinda suka ce kinan a nemi halacci ko kamar da makaranta yanzu a nemi halacci shi na nemi halacci shi dama cike da haƙƙi haƙƙin shi ne ake fun a kare a bashi abin shi in ya ce a ya saki kare ko to wannan son shi ne don kada ya zan an bata mai ne yana ji yana gani a hana mai abin da yake so a rai shi sa amma ya ce ya saki haƙƙi shi ke amma tun farko ba ce a za shi waɗi abin da ya kashe yadda suka ce suna son suna son ta ko to suna son ya bar musu ita yana iya yin haka nan yana iya bar musu ita ta kwana a yi magana abin da ya kashe ko ko shi ya faɗi ya ce ina iya bar muku ita amma akwai abin da za a yi ne ko ittukuda ko a ce in ana mayar min karana ko kuma in ana ƙara mini wani abu ma in eh, wannan ya fito da baki shi ya yi a ce su su fara faɗi an bayyanta ina haka nan babu laifi insha Allah ya zan da yarda shi bisa ga bayanin da aka yi na mace ba ta ba da kanta akwai wata magana ta auren wata mace da zo a Madina mm. da sauran su mutane da zaura ki mm. da ta zo gaya mana cewa wani ya nemi aure mm-hmm. kuma har sun daidaita kuma har ya ba da kadaki amma zai zo daga baya mm-hmm. a yi abin da shari'a ta ce na shirya ma a bashi wani a shi ko ne abinda suka yi na gani ina so su ko na gani ina so ko kuwa eh amma bida wadda ga al'adarmu inda ba al'adarmu cewa duk lokacin da aka yi baiko mata ta zama mata miji ya zama miji to da shi ke nan wannan ta riga ta auren da kan amma mu ga al'adar mu in aka yi baiko mata ba ta zama mata miji bai zan miji ba sai na daura mu an fahimta shi ne sa duk abin da zai faru kafin a daura aure in ɗayansu ya mutu ɗaya bai gadin ɗaya barna ɗaya ga shigowa shari'a ta ce to dama armi ya zan armi kama isko yariya da juna biyu kuma shi'ar da juna biyu ga to wannan kan shari'a ba ta jifa da wannan sai dai ta jifa da al'adar ku an fahimta ko sai ce ku al'adar ku ba ta zamo matar shi ba sai an daura aure ko alhali an samu wani an samu ne eh, sattiga ta bida sannan ga miji da mata ko waɗannan rukunai guda uku tun da sun cika su a rukunai na kai saura kamar da ce sadaki da shaida sai za a mace za ta tare gidan miji to tun da waɗannan sun samu to shi kenan ɗa ɗan shi ne kuma ba ɗan gaban fatiha halattaccen ɗa in ya so daga baya duk al'ada za ku fite ku yi an bai fita amma ba haka ba sai a taka mutum birki duk hukunce hukunce ba su faruwa saboda haka kamar yadda ta ce in ya zo bidan nan wannan bidan ita abida wanda suka yi can tsakanin su na gani ina so sun kai hmm. to karshe tabbayar karshe insha Allah na zai kuma tsara kamar a mhm. yi mhm. dabbobin da wani abu da ake shi wani lokaci ana magani da wasu abubuwa cikin kungiya saboda yau na sai wata gona ana kiwon tantabaru maka na'am to da muka je wurin mai gadin ah, tantabaru ne na'am tantabaru suna da rashin yaya mm. da yake mana bayani yake cewa mun biya duka musu ka tafi kuka samu to shi ne nake son yara um, ga yadda suna yana da bambanci abin ga tsiro yadda yake daidai yadda yake ba a canza shi da komi aka sa komi ba kamar wannan ganyen ganyen wiwi ko ya kamu suka sha kuma sai suka samu lafiya to amma kuma shan da suka yi din ai babu alamun da ya nuna cewa sun yi mayu don dusar da unguli ya sha taba ka taba za unguli ya sha taba gai taba gani ka ba wulli-wulli shi kai ka tafiyan mahuta wani mai ungulun da sha musu kai sanda ko ungulun ba can yi ba eh, Ta ba suka sawa gari taba da tsokan tsokan nama ko tani su yasuwa da zarar ungule ci yanzu kana gani shi na yi hajjiwa na kan mai an fahimta ko Eh, idan ya kasance wannan din ya yi ta magunguna ta kila ta magunguna ba samu dama ba amma da ya gwada wannan sai ka sun samu dama ko sai ya zanta da eh, eh, ci gaba da amfani da yanda wata kila ba zai halaka su ba kuma an fahimta wannan babu komi insha Allah amma kai mutum a matsayinka mutum kai ne mukalla su dabbobi ne tsuntsaye ne ba mukallafi ne ba ne ba a halatta mun su zo daji su ga ganyen wulmi su kama su caka suna ci ba ko su dada busasshe ne ko kuma danye ne ba haramta musu ba su. kai da an mukallam kai aka haramta mu amma sun ce ne gare su an fahimta ko eh ko su zo su isko giya su kama sha in shanu ne suka isko giya eh suka fashe tulu suka ta sha ba a ce musu sun sha haram ko kai dai in mutum ne za a ce ka haram sai dai yana cutar da su ai ba abin da ka canzawa cikin jikinsu ba abin da ka canza cikin jikinsu kamar waɗanda ake ciyarwa da najata su ne ake maganarsu wasu kasan da jini suka kwasowa mahuta su zo su ci jinin ko hayan tsutsotsi eh, suna ba abin nan eh, kaji to wannan sai kaza ta kun 40 jininta ya koma daidai namanta ya koma daidai sannan za a ci wannan wannan dabba ake ce majallala mai cin najasa to ba a cin ta sai ta kun arba'in an fahimta ko tana cin abincin halal har kwana arba'in wannan jinin haram din ya ta cikin jikin abin da naman wallahu a'lam